الذين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke tara mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na madina da ke anguwar jilimi labor office a nan garin jos inda kuma muke wannan karatu a kowane mako a daidai wannan lokaci to muna ƙara godewa Allah yau ma ya dawo da mu kuma za mu tashi kan majalisinmu na hamsin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan rabi'ul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina zuwa daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya ba mu daidai da sha biyu ga watan ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana muwafaka in ba mu manta ba a satin da ya gabata mun shiga wani fasali da malam yake bayanin siffofi da sharuɗa na mutumin da ya dace zama abokinka abokin tafiyarka abokin zamantakewarka ya faɗi wasu abubuwa kusan guda biyar waɗanda dole wanda kake son zama da shi kana kwaɗayin amfanuwa da shi da ɗayan wa'annan abubuwa biyar ɗin to wa'annan amfani da za ka samu ga mutum wanda kake son zama da shi sai ce kowanne da ya kawo maka nan yana da wasu sharuɗa da ya kamata ka san su wanda ba zai yiwu kowane ɗaya ya cika ba sai da su to a dunkule kuma sai malam yanzu ya shiga wani bayani daban bayani shine wanda zaka ka zaɓa ya zama abokinka to shi din yana da kyau ya zama yana da wasu sifofi sifofin nan malam ya faɗe su kamar haka yake zama mai hankali mai kyakkyawan ɗabi'a ya zama ga ba fasiki ba ne kuma ba ɗan bida'a ba ne kuma ba wanda damuwarsa duniya ba wannan sharuɗa biyar kowannan su malam ya yi tsokaci a kai to shi ne karatunmu na yau na farko yake ammal aqlu mutum mai hankali fahuwa ra'asul mal shi hankali shi ne ginshikin komai duk wani wadata duk wani jin daɗi duk wani abu da kake son ka samu in ba hankali to ba zai yi ba wala khaira fi suhbatil ahmaq yace ba wani alkhairi ka zamanto dolo ne abokinka ba gidaje wanda bai san ya sarrafa komai ba na rayuwa bai san ya nemi ilimi mai amfani ba bai san ya nemi kuɗi mai amfani ba kuma in sun zo masa bai san da zai sarrafa su ba akwai wauta a tare da shi ke to babu amfanin zamantakewarka da irin wannan li'annahu yuridu an yanfa'aka fa yadurrak kokarin yi amfane ka sai cutar da kai magana wannan shi a tunaninsa ba wata ababa ce ya gaso ma magana ko kuma ya raba ka da wani abu muhimmi da sunan wasa ko ya jefa ka cikin wata damuwa da sunan wasa shi yana gaba ba wani abu bane yau da zai ga wasu hukuma sun zo binciken wani da ake tsammani zai iya jona ka da su ya ce wasa yake in ka shiga rikici an tomo shi ya ce ni kuma da na nake ba da gangan nake ba ai ba wai da gaske ba ne. saboda ne bai iya ajiye wasa a gunsa ba bai iya ajiye daidai a gunsa ba sai ce wa na'ani bil aqil alladhi yafhamu al umur ala ma hiya alayhi abin nufi da mai hankali mai fahimtar al'amura yadda suke ya san lokacin himma ya san lokacin wasa ya san lokacin nishaɗi ya san lokacin dagewa a yi abin kirki inan ba koyaushe yake wasa ba wani ya saba zolaya misali in zai zo inda mutane suke ko in ya zo wuri filgalib ya saba ya tsokani wannan ya tsokani wannan ko yi raha da wannan ya raha da wannan to mai hankali ko da mai rahan ne zai san yanayin da in ya zo ya same ka kana buƙatar raha zai san yanayin da in ya zo ya same ka ka buƙatar ta kinan ya zama faƙi ya zama mai sanin abin da ya kamata to amma wani za ka samu saboda sabo da rashin ajiye abubuwa inda suka dace to shi bai gane lokacin raha bai gane lokacin da ba na raha ba in dai rahan tarin jayi ɗabi'a to koyaushe yana cikin ta to irin wannan ko da mai hankali ne ba wauta ne da shi ba to ka zama mai taka tsantsan ne. zai iya zubar ma da mutunci a wurin da baka bukatar haka ɗin misali katifantu da malinta an san ka mutanen da suka san ka ko kuma inda shi ya je ya same ka gu ne da aka san ka da rigar mutunci shi kuma da Allah kun yi yarinta da shi kun taso kun saba wasu abubuwa na yarinta har kun girma da su to in ba mai hankali ba ne wani lokaci a wurin da baka buƙatar wasan zema a wurin da kake buƙatar mutuncin ka ya karu zai iya zubar ma da shi to dole ya zama kenan wanda za ka yi zamantakewa da shi na yau da gobe kai ma ka rika karantarsa sa kenan ashe za ka zauna da mutum kan ka ja shi a jika dole ka karance shi ka san halinsa ka san yanayinsa hatta hira wani sai ka san wace irin hira za ku yi da shi wane ga irin hirar da ya kamata ku yi da shi wane ga irin hirar da bai dace ku yi da shi ba la'alla a wautarsa bai gane sirri kana iya gaya masa sirri sai ka ji shi a wani wajen kana iya gaya masa wata magana da ba a so kowa ya ji yana fita shi kuma zai yada ta zai iya jefa ka cikin rikici a kowane lokaci yace ce mai hankali shine mai gane inda abubuwa su yace ce in ma bi nafsihi wa in ma an ya kuna bi haythu iza ufima fahima ko ya zama a karan kansa Allah ya baki basirar gane abu kaza ya dace abu kaza bai dace ba ko kuma bai gane ba amma an jawo shi an nabbaha shi zai gani kamar yanzu zai maka shiriri can ko wani abu makamancin wannan ko bai san da suwa kuke zaune ba to za a iya taɓa shi a kuma nuna masa cewa wannan gun da ka zo ba gun abin da ka zo da shi ba ne kuma zai iya ganewa ya nutsu ya yi abin da ake so a yi a wannan wajen to in ya zama haka shi ma babu laifi abokin tafiya to ana nufin dai hankali shine husnul tasarruf iya sarrafa komai ka sarrafa maganarka ka sarrafa ɗabi'unka ka sarrafa abubuwan da duk za ku gudanar tsakaninka da mutane ka sarrafa kuɗinka ka sarrafa iliminka ka sarrafa duk wani abu da Allah subhanahu ya yayi maka baiwarsa ko kuma yayi maka baiwar samunsa ta dalilin wani Allah ya samu dace wannan ɗabi'a na farko kenan na biyu ce wa amma husnul Kulu ɗabi'a ta biyu kyawawan ɗabi'u mun sani cewa husnul Kulu kyawawan ɗabi'u mun yi maganar su a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba su muhimmanci mai girman gaske balma shi da kansa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi don cike gurbin kyawawan ɗabi'u kuma kyawawan ɗabi'u sun haɗa duk wani abu da ka sani za a yabe ka matuƙar ba don alfahari ba ko don nuna isa ya ce fala budda minhu iz rubba aqilin yaghlibuhu ghadabuhu aw shahwatun فيطيع hawa فلا خير في صحبته yace zai yi wani mai hankalin ne amma ya ghribuhu ghadabun fishi zai iya jansa saboda ne bai da ɗabi'ar haƙuri haƙuri kuma yana daga cikin husnul khuluq au shahawa ko sha'awa ta ɗebe shi nan ma fayuti'u hawa sai ya busar ransa bai da me bai da iffa iffa yana daga cikin kamewa sifa ce daga cikin sifa na kyawun ɗabi'u kenan sarranka bai sa ka kauce wa gaskiya bai sa kuma ka yi wauta sarranka bai sa in ka yi fushi ka kasa gane kishiyar fishin don ka gyara to irin wannan yake fala khaira fi suhbati akwai abokin da kuna mutunci amma akan wani abu kankani zai iya cima mutunci musamman kuɗi in ba ka da karamci game da kuɗi da kuma wanda ka riƙa amini to wallahi zama da irin wannan mutumin yana da wahala shi yasa kuma in ka san shi a haka ɗin to in kana so ku daɗe to yi ƙoƙari duk abin da ya shafi kuɗi karka karkaci wajen karka waiwayu ka nuna ma ba ma san gun ba to za ka ga ya ja ka a jika kuma yana karrama ka yana ganin kai nashi. shi ya yi here da izhar ma inda nas yuhibbukan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka zama mai zuhudu akan abun mutane sai su soka da zarar mutum ya fahimci kai in ka zo ba abin da yake damunka illa ku zaman mutunci ko kuma ku wani abu da zai amfani ko ku yi wata maganganu dai na rayuwa wanda bai shafi neman kuɗinsa ba kuma in kana da damuwar kuɗin baka zuwa cin bashi baka ma gaya mata bai sani to kullum sai ya rika maganin ne kai mawadaci kuma sai a zauna lafiya to amma wani fa da zaran ka taɓa kuɗinsa duk yanda kuke kuka yi alkawari bai cika ba to kana zuwa zai fara ɗaura fuska in tafiya ta yi tafiya ma zai iya kai karanka ya ce maka sabo da kaza fa bai hana yanka su shi ya rike wannan ayar ta bahaushe zai iya cima mutunci zai iya bata ma lissafi don me me kawo wa'annan duka bai da kyawawan ɗabi'u in yana da kyawawan ɗabi'u za ka ji yadda ake so aboki ya zama ga abokinsa wajen ɗauke masa bukata yana daga cikin kamala ta abuta ka iya ɗaukewa abokinka damuwa kuma wannan ɗabi'a ce ta addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ai man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah duk wanda zai yaye wa dan uwansa damuwa ta duniya shi ma kuma Allah zai yaye masa damuwa gobe kiyama amma za ka iya samun aboki ya san halin da kake ciki ya san damuwoyinka amma kana zuwa shi zai kai za ka fara taransa da damuwa taransa da uzurorin rayuwa wai kawai kar ya bijiro ma da tashi kuma kai din kana ganin kana da ɗan dama-dama zai sauke ma damuwa Allah ya sauka ya zama yana da kyawon ɗabi kyawawan ɗabi'u akwai sanya taimake ka akwai kuma sanya kane yayin da ka bata masa ko da ko dukiyarsa ka taba matuƙar babu ganganci ko wulakanci a ciki wa ammal fatik yace ghairu fatik sifa na uku kar ya zama fatik yace wa ammal fasik fa innahu la yakhafu Allah fasiki ba tsoron Allah tare da shi kenan zai iya saka cikin barna mashayi ne zai ce ‘yar tabar nan ai ba ta kai wuni ba daga nan zai koya ma ita daga nan to kaɗan gwada wannan duk ɗaya ne duk hayaƙi ne to ana nan ana nan sai ga ki Allah ya sauka kuma dama barna tasirinta ya fi ƙarfi a kan gyara za ga malami ya zauna a unguwa shekaru da a samu mutum goma sun tasirantu da shi amma kuka bar fasiki a unguwarku to ba wuya ya lalata muku ‘ya'ya gaba kuma rashin lura da fasikan anguwa shi yake taimakawa ka ga anguwa kaza da an santa da yaran girki sun lalace sannu sannu an bari wani ya zo ya lalata su in kana da ‘ya'ya ba ka lura wa yake raɓar su shin mai raɓar su irin wanda kake so ya raɓe su ne su kuma wa suke raɓa shin irin wanda kake so su raɓa ne a wani zai ce aikin da shi ya tsare shikenan su kana gama tsarewa ka fita wani zai zo ya wargaza abin da ka tsara Allah ya kiyaye wa man la yakhafu Allah ta'ala la tu'man gha'ilatuhu wala yusaq bihi yace duk mutumin da bai tsoron Allah to ba a amintuwa da hanyoyin da zai bijiro maka da su na kabata mana ba ka miƙa wuya gaba ɗaya gare shi in yake zo mu je nan ba ka nutsuwa da ina za ku ci abu kaza ba ka nutsuwa da ni za ka ci kaga dole sai ka yi taka tsantsan sannan ba ka gamsuwa da shi yake wa ammal mubtadi'a dan bid'a fa to fa yukhafu min suhbatihi bi tirayati bid'atihi shi ma ana tsoron zama da shi domin zai iya kai ka wuraren ta kaga yaro ya rayu gidan ahlus sunna amma ya bauɗe ya zama wani iri daban wayoyin san ka duba babu wasu abubuwa sai shiririta to dole irin wannan ya zama kana mutaba ko ɗanka ne yake da waya kana iya karɓa kamar wasa ka gani ka ga a cikin wayar tashi na bidiyo ne a nan gun jin waƙoƙi ne wa'azofi ne me ya tara a ciki ne yake ji wannan zai sa ka fahimci ina yi to amma fa kai take ya shi ne wannan shi ne wannan to wata ran za ka zai rikice a rasa ma daga ina yake sai dai ka ji ana kaman ba ɗan wani ba Allah ya sauwaka قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاع وعجة في البلاء عمر بن الخطاب yake cewa ka lazimci ƴan uwa na gaskiya domin ka in ka zauna da su zaka rayu cikin kulawarsu cikin kariyarsu cikin suturarsu ko yau baka da ko yau baka da kirki sai aka ga kusa da kai na abunka mutumin kirki na damanka mutumin kirki wurin da kake duk mutanen kirki to sai ka narke kai ma ka zama na kirki kamar haka aka tun wannan duk kirkinka a ganka da mutanen banza gobe a sake ganin ka da su ji ba ga kun nausa wata anguwa ta yan isa to bayan da za a yi gata kuma a ganka da wani a ce kai daban ne dole ka narke kenan to amma ka mutanen kirki a hankali a hankali dole ka narke in kana so ne ku zauna lafiya tare da su shi yasa ake so ka zaɓi mutumin kirki almaru ala dini qalili falyanzur ahadukum man yukhali mutum yana tafarkin abokinsa ne dan ka lura wa zai zama abokinka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka karka yadda ka rungumo wani kana tunanin kai ba za ka lalace Shiɗan ya wuce duk tunaninka shi sa Allah ya nabba haka a kan shi inna shaytana lakum aduwwun zuwa aduwa ka rike shi maki ba wani lokaci da zai zo kuma akwai shi shayatinul min wal jin akwai na mutane akwai na aljanu so da aka a sannu sannun kana rabar su to za a samu damuwa me yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana ko da masu izgili da addini masu izgili da masu addini masu wulakanta harkar addini Allah ce karka zauna da su kuna tattauna irin wayannan matsaloli bal ma an ka gane ko da baka sani ba ka gane to fa a'rid anhu a ce ka juya musu ba ka yi watsi da su ka canja wuri ka canja abokai Allah ya mana dacewa ya ce shi mutumin kirki da kake gani zinatun firraka mana ado ne lokacin zaman lafiya a ganka da shi abun daɗi ne abun farin ciki wa ujjatun filbala kuma garkuwa ne lokacin tashi hankali in ka shiga damuwa zai zo ya yaye maka zai zo ya gaya maka wasu abubuwa ya zauna da kai ya ga cewa lallai damuwan nan ta kau in ma dai ba zai iya kau da ita ba to zai iya gaya maka kalamai masu daɗi amma idan ka samu mutum ba abokin kirki ba ba mai kyawun ɗabi'u ba ba mai hankali ba in kana cikin damuwa sai ma ya ƙara ma ita bal ma zai iya baka misali da wani wanda yake da damuwar irin taka la'alla ta kai shi ga halaka kinan kai ma fa kana hanyar kinan amma ya nuna maka ai ba komai bane wannan mutum nawa suka yi irin wannan suka fita ba kai ne faru ba to kaga sai ka dan ji dama dama me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an je gaida mara lafiya kace la ba ta tsahurun insha Allah ba la ba ba komai ka duba yadda na zama ki haba ai ka fi jiya in da jiya ka zo ka kuma dawo yau a yau ai ya fi jiya ko da ne hun makuwa dan ka sa masa daɗi a rai ba yadda za a yi likita ka ji ya zo ya firgita ka duk inda kake da ciwo duk inda yake da zafi zai ce maka ai da ai abin yana sauki ana samun sauki haka kai ma ake so amma ka zo ka ga mutum cikin tashin hankali ka kamba ma tashin hankalin mutum bai da lafiya kana ganin shi ce wane sun <laughs> ba isa ba shi ya tafi kenan ko gidansa ya kone ka zo ka gani ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salatin ma da zaka yi shi kansa burgita shi zai sai ka duba yanzu ga halin da ake ciki yanzu da abinci za a ji ko da gyara gidan nan ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتق الله يجعل له مخرجا in dai akwai tsoron Allah akwai tawakkali Allah ya ce yana da mafita me ya rage naka Ka yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa khulufna khairan minha ka jajinta masa ka roƙa masa Allah ya sa hakan ya zama alheri Allah ya masa canji da mafi alkhairi mutane nawa suka samu irin wanda ya zama musu alkhairi to kaga kana ka masa misalai da wasu abubuwa makamancin wannan ka zama masa garkuwa lokacin da ya shiga damuwa yace wada amra akhika ala ahsanihi kuma duk lokacin da kake zama da mutum ka ajiye shi a bisa hali mafi kyau duk abin da ya faru ka yadda kuskure duk abin da ka ji kuma zai ci mutuncinsa to ka yi ƙoƙarin tarewa don ba ka san shi da wannan ba imamun nauyi alaihi rahmatullah yake cewa duk wanda ya zo maka da labarin wani to karka gaskata shi domin ka yi zaton kai ma zai ɗaukar naka ya kai ma wani sannan karka damu kanka ka gigice inda muke da suwa na duwa shaka suke kallon a kai kyautata musu zato hatta ya ji aka ma yi kalliba kamin ya ce har sai abin da zai canja ya bayyana maka a fili wanan nan ya canzu ya zama wani abu daban ya canzu la'alla abubuwan da ake faɗa a kansa yanzu sun tabbata ƙarara to a nan fa ya jibu hijiranu kamar yadda mi'alar ya ce wala ya hillu lahu suhbatu fasikin wala ta tuhu. bai dace ga baligi ya rika abota da fasiki ba ko zama da shi a ƙarshe ce wa ya jibu hijiranu wajibi ka ƙaurace masa in har zama da kai ba in zama da kai da shi ba za ka gyara shi ba to ana jin tsoron ya lankwame ka kuma ya ce wa aduwar Ya ce ka nitanci zama da makiyinka wane ka san biyan da za a yi so yake cuce ka so yake ga bayanka so yake kai asara so yake abu ka za abubuwa da yawa ya yi ta a attempting har ya bayyana an san haka to ka ja baya da shi واحذر صديقك إلا الأمين yace kuma ina jan kunnanka da abokai in ba wani ka yaddi da shi aminin ka bane wala amin illa man yakhsha Allah kuma ba wani amini sai mai tsoron Allah wala tashabi al fajir fatata'allam min fujurihi wala tuslihu ala sirrik wastashir fi amrika allazina يخشون Allah ta'ala yace karka yi aboki da mutumin banza sai ka koyi halayensa na banza sannan karka yadda ya gane sirrinka domin zai fallasa ka sannan in ka tashi neman shawara to ka rika neman shawaran masu tsoron Allah domin za su tsora ka a hanyar da ta dace shi yasa ko aboki za ka yi inda bai fanka da alkhairi to in ka tashi yin alherin sai dai ya ji kayi da kafirta ka wani da muke haduwa da shi abu kaza ina gafa yana cikin wani hali ina da niyyar dan masa wani alheri to yanzu nan zai karanto ma wata damuwa wacce tana nan a kwance a gidanka Yace to kai da kake da kaza da kaza ma da su kai wa ai shi kawai saboda ba shi za a yi wa ba ba na shi za a yi wa ba so da ka kar ai in ko da shi za a yi wani har zuwa zai nemi barar addu'a yaje wannan wannan muna da bukata abu alhaji da Allah a samu cikin addu'a ka sa alhaji wani lokaci ba. amma in ya ji abin fa zai zo gun shi kenan ko wani nashi amma wani ne can komi alherin wannan din to shi zai ga bai so a yi masa komai saboda haka mu gane cewa lallai in kana da sirri ko kana so ka yi shawara to ka tabbata waɗanda za ka yi shawara da su zamanto mutanen kirki zamanto na gari waɗanda in sun ɗora ka a kan abu to za su zama wato sun taimake ka wajen tsira duniya da lahira in kuɗi ne da kai in ilimi ne da kai in ma ne da kai duka kana so ka yi alkhairi to yi ƙoƙari ka ga cewa lallai lallai ka samu waɗanda za su taya ka yin wannan alkhairi قال يحيى بن المعاذ بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك daga cikin magabata yake tur da abokin da in ya tashi addu'a har sai ma ka tuna masa da Allah ka san fanna ci wani hali ko ta bukata ka sa ni cikin addu'ar ma'ana kenan in aboki ya cika aboki in ya tashi addu'a ba zai taɓa manta da abokinsa ba kamata ya a ce in ka tashi addu'a kana tuno damoyin abokanka kowa da da kuke zaman tare da shi wallahi wannan yana daga cikin abu mai karanci sosai cikin al'umma kowa ka ji ya ce Allahumma to kansa ne in ko ka shiga ciki to na tsalar jama'i ne an ce dukkan musulmai to kai ma ka shiga amma ya tuno ka ya ware kai ma addu'a ba kowa yake yin wannan ba kuma yi wa ɗan'uwa addu'a yi wa kai ne domin kana masa annabi sallallahu alaihi wasallam ke duk wanda zai wa ɗan uwansa addu'a an zahari kai bai sani ba kai ma Allah zai ce mala'iku ce kai ma haka wa anta bi misi kai ma a baka irin wannan Allah wane daga cikin bayinka ka san halin da yake ciki na kuncin rayuwa da talauci Allah ka yalwata masa ka bude masa hanyar samu kai ma a ce kai ma haka ka kama kanka bal ma waɗanda suka ce kai ma hakan sun fi ka tsarkin baki sun fi ka tsarki kusa da Allah in Allah ya amsa duk kun tashi to amma ka ware kanka nafsi nafsi tun ba a mutu ba in an mutu ne ake nafsi nafsi to yanzu ba a mutu ba ya kamata ya zama muna sa 'yan mu cikin addu'a mun tashi kuma ka rika hararo na kusa da kai kar ka cusa shi cikin 'yan uwa musulmi eh zai shiga ciki amma ware shi daban wannan shi ne ma'anan kayi wa ɗan uwanka addu'a an zaharin zai amma ka ce kowane musulmi eh lallai zai shiga ciki kowane musulmi amma dai niyyarka la'alla bai ma zo gun shi ba yace wa an ta'isha ma'ahu bil mudara aw tahtaj an ta'tazira ilai yace ko kuma abokin da kake zama da shi wato zama zaman zaman kowa da halinsa mudara shi ne ka ɓoye ka san halin mutum amma sai ka ɓoye ka rika mu'amalantarsa da akasin halinsa kuma kana taka tsantsan kare cince ka to ba a san aboki haka ana so ka zama abokin da kalbuka salim da yadda kuka zauna kana jin nutsuwa kana jin ba wani damuwa amma abokin da da ko motsi yi kana hararo anya wannan motsin zan lafiya kuwa ko ya kwankwasa kofa ce wane ne kana tunanin anya zan bude da ƙofa kofa yanzu to bi dace ba aw tahtaju an ta'tazira ilayhi yace ko abokin da wato kana buƙatan ka bashi uzuri mana shi in ya ga laifinka bai bai bai kokarin samun uzuri sai ya jira ka bashi a yana da kyau a ce abokinka in ya ga laifinka ya ma ɗauka ba laifi ba ne ke wane dai kai abu kazan nan dai an dai samu dai an dai samu kuskure amma ba ba yin sa bane in ma ka zo kana cewa wane karka ga abu kaza faru shi bai ma san ji dan ya san ba da gangan ka masa ba amma aboki yana bukatan dole sai ka bashi uzuri ko kuma ya canja maka ya kwana biyu ce kai baka san me kai bara nan to shi ma abun tsoro ne yana da kyau a ce in abokinka ya fahimci kayi masa laifi shi da kansa ya samo uzurin ya ba kansa kuma ba zai rika ka da abun ba kuma zai ga cewa lallai a hankali zai bayyana masa cewa ba ganganci kai ba ودخل جماعة على الحسن وهو نائب ذالبي ما لمن الدين إنك جسنشي الحسن وحسن البصري سكيري وهو نائم ينا بكي فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت سنة شقا جدا سيواني فارغ صرا وني dan itace na gidan yana ci faƙala rahimakallah haza wallahi fi'ilul ikhwan da ya farka ya gani ya ga wani din yana dan cin wani abin gidansa sai ya ce oh ikon Allah Allah ji kanka ya ce wannan haka ake son yan uwantaka in ka ga abun abokinka ya baka sha'awa to ba laifi bane ka ɗiba ka ci wanda yanzu wani in ka je gidansa ka ɗau wani abin ka ci to za a samu tashi hankali kawai daga shigowa ba tambaya ba komai ba bai cika aboki ba kenan وقال أبو جعفر لأصحابه wani magabaci kuma yake cewa abokansa ko ɗalibansa sai yake cewa a yi dukhilu a hadisun yadahu fi kummi akhi faya a kuza minhu ma yuri? ƙalula ƙara falastun bi ikwanin kama ta tsoron kan rikici kenan yake cewa kudin nan da nake ganin ku abokai yanzu a abotan nan taku wani na iya sa hannunsa a aljihun wani ya ciro wani abu ya sai wani abu da shi ko a jakarsa kawai dan ciro naira biyar siyo min kaza naira goma siyo min kaza wata yar bukata shi mai kudin bai ji wani abu ba suka ce ka gaskiya ba ma haka sai ya ce falastun bi ikhwan ashe ku ba abokai bane kamata zuumun kamar yadda kuke faɗa kaga abota sai ta kai abuta ke har ka yadda wani abokinka zai iya ganin wani abun bukatar ka ya biya bukatarsa baka ji wani abu ba shi din kuma ya biya bukatar cikin adalci ba don ya cutar da kai ba wanda kuma yana jin cewa kai da zaka masa haka shi ma ba zai damu ba wallahi komi amintaka ta yanzu da wuya ta kai wannan matsayi ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار فلم يجده في المنزل فقال للخادمة اخرجي لي كيس أخي فأخرجته فأخذ منه درهمين وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته, الجا فأخبرته الجارية بذلك فقال إن كنت صادقة فأنت حرة فنظر فإذا هي قد صدقت فعتقت wannan shi kuma baya nan ne wani abokinsa ya zo gidan shi ina wane baya nan ce o oh, kuwa wata damuwa ce ta kuɗi ta zo san da yake ajiye jakar kuɗinsa eh ɗauko min ɗauki wani abu a ciki <laughs> sai zuwa ma ya san inda ake yake waye a gidansu haka zai da yake aje kuɗi ai ko ka da kuke bacci tare in ka san rigar baccinka da wasu 'yan canjin kan an yi bacci can za ka zara jiki ka cire suka ɓoye ta ɗauko mata kuma ya ɗauka ya tafi ya biya bukatunsa da ta dawo ta ce wani abokin nan naka fa ya zo ya buƙaci kuɗi an ɗauko masa ya ɗau dirhami guda biyu cikin kuɗinka sai ce in ko da gaske kike yi kin yi wannan alherin to zan yanta ki za ki zama yantacciya daga yau kin yi babban aiki aka ɗebo kuɗi aka irga aka ga ne sai ce jeki an yanta ki wani daga ranar zai kore ta ki ka ajiye yaro a gida a zuwa neman kuɗi ya bayar a ce kai baka da hankali ka san kuɗi kuwa wato shigunan mala kenan ubban jamma kun kana jin kistoshin magabata da yadda suka ɗau duniya da yadda suke rayuwa to mu sai ga wasu halittu ne daban rayuwar wata aba ce daban Allah ya mu dace su wannan duka in ka dube su mutane ne wanda a ƙarshen wannan da ya kawo maka cewa karka zauna gairu mubtadi sannan ya sai jona da wayannan kistoshin? Don ya cike maka sharaɗin ƙarshe wala harisun ala duniya ba wanda ya damu da duniya ba ne kullum ina take wani kullum ka gan shi nema ne kuma in ba da masu neman ba bai hulɗa baya hulɗa da wanda shi ba damuwarsa ba ne duniyar shi ne ma'anan almaru ala dini khalili Allah ya samu dace wayannan abubuwa da malam ya kawo sharuɗa guda biyar ko sifofi guda biyar da ya kamata a ce abokinka yana da su ya zama mai hankali mai kyawawan ɗabi'u ba mutumin banza ba ba dan bid'a ba ba kuma wanda ya damu da duniya zalla ba ina kake nema daga ina kake nema ina za ka nema kullum a haka bai san wani wuri da zai je ya karu da addini ba bai san wani abu da zai yi na ƙarin lada ba a rayuwarsa in an dace yana yin sallolin nan guda biyar in an dace banda su a fagen ibada bai wani abu sai ramadan in ya zo ya yi azumi Allah ya samu dace mala yace faslun fi bayani ma ala al-insani li akhihi min al-huquq tunda an gaya maka ɗabi'u na wanda za ka riƙa ya zama abokinka to kai kuma a matsayinka na abokinsa me haƙƙinsa a kanka kinan kagan kana buƙatar mutumin kirki da ɗabi'un kirki ga mutum dole kai ma faka sifantu da shi kuma duk lokacin da aka ce akwai haƙƙinka a gunwa ne to ka sani fa shi ma akwai haƙƙinsa a gunka kamar matar da za ku zauna ne za ka ga malaman fikin suna ware bajin ce hukukun zaujiya haƙƙoƙin zamantakewa haƙƙoƙin zaman aure akwai haƙƙul mar'a alal zauj akwai haƙƙul zauji alal mar'a akwai hukukul mushtaraka to haka aboki da za ku rayu karka ɗauka kai kullum aluja ne kullum kai kake so a kai ba wani gudunmawa da kake bayarwa a yana da kyau ka fahimci akwai wasu haƙoƙi wanda kai ake so ka yi ƙoƙarin baiwa abokin zamanka malam ya ambaci haƙoƙi guda bakwai kuma kowane haƙƙi ya yi maganganu a cikinsa ya kawo wasu bayanai a ciki wanda ba lalle ne mu iya gama su a yau yace alhaqqul awwal qada'ul hajat wal qiyam biha wa zalika darajat yace yana daga cikin haƙƙin abokinka ka biya mata bukatu yana da wata damuwa ka yi ƙoƙari ka ga cewa a ta kau in ta wajenka ne yi ƙoƙarin yi in taka taya shi ne yi ƙoƙarin yi in taka gayyato wani ne a haɗu a yi yi ƙoƙarin yi kar ka zamanto kai aboki ne da in bukata ta taso sai ka sula ko bature ya ce yi a friend in need is a friend indeed wai aboki lokacin bukata ya tsaya ya jajirce to lallai shine ku aboki na gari amma duk wanda damuwar kan ta taso zaka neme shi ka rasa in ka ga ya raɗe ka to ba wata damuwa da ya hango ta kuma zai sulale to wannan ba aboki ne. ko kuma kai ɗin, duk inda ka hango damuwar abokinka kana guduwa in ya samu daɗi ka raɓo kai kullum kana bin naso ne maiko-maiko in ko kaushi-kaushi ne to ba kai a wani to ba a so ka zama haka kuma ya ce biyan bukatan darajat ne adnaha ka jifa mafi kankanta wanda shine mafi karancin biya wa aboki bukata ne alkiyamu bil hajati inda su'ali wal kudura. walakin ma bashashati wal Ya yace ka biya mai bukatar lokacin da yazo ya roka ma'ana kina yana da damuwa ya roƙa a masa. to biya masa ita kuma cikin fara'a cikin sakin fuska cikin nuna ba wani damuwa amma yana son damuwa ta zo kuma ka ganta a fili kuma ka biya masa amma fuska a daure a wannan bai dace to ka biya cikin fara'an fa shine mafi karanci wa awsatuha tsakatsakin biya ma bukata fa shi alqiyamu bil hawaij min ghairi su'al ka biya mai bukatar tun kan ya buɗe baki ka san yana da damuwa biya masa tun da ya gaya ma domin ya tsaya ya fito ma da ita shi yana jin kunya yana jin nauyi to wannan na tsakiyan kusan muna da shi da yawan mu muna da shi wani ya san damuwar abokinsa amma jira yake wai sai ya gaya masa inda wani daga nesa zai ce ba ka ganin wani da suke tare kai masa wani abu mana nan take zai ce maka shi wannan bai da baki ne kai ne bakinsa ai da ya damu zai faɗa inda kaga yayi shiru bai da bukata haka muke kuma ko da mutum ya sani hakikatan wannan na da damuwar sai rabu da shi kawai wai shi sai ya zubar da mutuncinsa ya ce wane yi mun to duk mai jiran wane yi mun ya masa to da wuya a rasa shi da gori kuma in yayin ya maka ka zo kana annashawa cikin al'umma ya fasa ma kwai cewa shi ya ma ko ya nemi kunyatar da kai duk muna da wannan shi sa Allah subhanahu ya yake la tubtilu sadaqatikum bil mann wal adha qawlun ma'ruf wa maghfira khairun min sadaqatin yadfa'uha adha mana ka gaya wa mutum magana mai daɗi in bashi ka bashi ya kasa jiya ka yafe masa kai ya fi ka ɗau sadaka ka bashi kuma ko kyauta ka bashi daga baya ka biyo ta da wata magana mara daɗi saboda haka mu kiyaye bakin mu yi ƙoƙarin ɗauke ɗaukewa 'yan mu damuwoyi to mu ma sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke mana to mafi na tsakiyan shine ka biya mata ba tare da ya bayyana ma damuwar ba wa a'laha mafi girman daraja na ɗaukewa ɗan uwa ne shine hawa hawaijihi ala hawa hawaijin nafs isar kenan ka fifita damuwarsa a kan taka shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kaga bai ce walau kana bihim haja ba fa kistisiyan nan yana nuna yana cikin damuwa amma da ka zo da bukata sai ya ce maka gata an samu cikin laburan magabata wani za a zo masa da damuwa ta kudi ba yi da halin da zai biya ma ko kuma shi ma yana da damuwar amma a aiko masa da wata sadaka ko wata kyauta sai dubu wani na kusa da shi ya ce kai ɗauki ka je ka biya bukata ina ga taka ta fita ka duba kuma halin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake ba mu tarihi za su fita yaƙi za su fita a halin tafiya don ɗaukaka addinin Allah kowa ya shiga cikin jamuwa na yunwa da kishirwa a samu ruwan da ba zai ishi ko dukansu ba amma wani in ya ɗauka zai sha sai ga abokinsa zai ce kawa ne ya fi ni bukata shi ma ya ɗauka zai ce ka wancan ya biye da haka sai abin ya dawo gun na farkon wani wani wata kistar ma take nuna an samu wasu nafa wasu 'yan mutane da wasu babbai ba sun samu irin wannan matsalar wane yake bawa ne wane bawa ne duk wanda aka ce a bashi kan ta zago kan wanda yake a bashin shi ya riga ya mutu haka abin ya zago kan ya gama zaga duk sun mutu ba wanda ya amfana da abu kowa yana jin nauyin a ce shi ya wadatu wane ya shiga wahala mu ko muna nan da aƙidar mu jan dutse ya wuce kaina ba dai na samu ba ka duba halin da muke ciki yanzu a kasar nan kunci da ake ciki tunda mun ta'allaka mu akan mai to da zaran ana so a shiga cikin damuwa to sai abu ji hanyoyin da za a bu man nan ya wahala domin ta dalilin man ne ake iya siyo kayan abinci ake iya tafiye-tafiye wani sai ya yi tafiya wani kaza duk kudin mota ya karu kudin kaya ya karu wanda kuma suke yin hakan wai su burin su kowa sha wahala wayan ka sha wahala to shi kenan sai ka ce ba ka son wannan hukuma a kawo wata wacce za ta buɗe mutane hanyoyin jin daɗi amma fa suna kashe junansu kaga wannan ina yan uwantaka wani da irin wannan kudin zai tara kuma ya zo yana muku alheri kuna yaba shi kuna masa addu'a bayan ya gama wahalar da ku ya azabta ku kamar mutum ne ya kwace ma dubu ɗaya an jima zai baka ɗari biyu kuma ka yaba masa Allah ya kyauta saboda haka in har muna so mu samu wannan daraja to sai mun tifantu da wannan sifa Allah subhanahu wata'ala ya yabi muminai da suke fifita buƙatuwar 'yan uwansu akan tasu ko da su ɗin suna da tsananin bukata sai Allah ya ce wa man yuqa shuha wanda yayi garkuwa da rowar kansa mana rowar rowar rowar ransa bata hana ya wani ba ya yadda ya danne yana kan abin sai ya ji bai so ko kuma a ya ji wani ne ya fi so bari mu bashi to masu yin haka Allah ce fa'ula'ika humul muflihun su ne masu tsira kuma dukkan mu muna so mu tsira Allah ka ba mu tifantuwa da hanyar tsira وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة hawa حوائجه yake daga cikin magabata wani zai rasu ya bar iyalinsa abokinsa ya rika bibiyarsu yana ɗauke musu buƙatuwarsu da damuwoyinsu tsawon shekara arba'in bai gajiya ba yanzu ka zo ka ga mutum an mai rasuwa a gama zaman makoki ka gani a gama zaman makoki ka gani yanzu malami ne satin da ya wuce ya rasu malam ruwan ya ƙara rayuwarsa a yi wa mutane hidima da wa'azi shi ne nan shi ne nan duk koyar da al'umma yanzu sai ga abin da iyalinsa za su ci nauni guda kwata-kwata sati ɗaya sai ga inda za ka bincika sai ga ana neman kai ruwa rana kafin a samu mafi takaici yanzu inda za su tsuguna ma bai da shi gidan da za su ci gaba da zama wallahi yanzu ba su da shi haya yake yi kuma mai gidan ya matsi ya tashi dama kaga akwai damuwa ke haka al'ummar mu muke rayuwa ku ajiye mutum ya tabanta kuna kallon sa mu kai kasan ka gyara kanka ka gyara gidanka da sauransu an taba ka ce ai shi malin ne na Allah ne kai fa na dan ne kenan Allah ya samu dace wannan haƙƙi na farko kenan in kana zaune da mutum yi iyayinka ka ga cewa me ka iya biya mai bukatu ba imma ya zo ma da ita imma ka sani bai gaya ma ba in ma kai kake lalibanta ka gano don ka biya masa ba wai don ka tona asirinsa ba duk wannan matakai ne wanda aka fi so shi ne bai ma sanya aka yi ka sani ba ka biya masa ita na tsakiyan ya iya daurewa ya kasa hakuri ya gaya maka to na ɗan dama-daman shi ne wanda ya gaya mana ka biya mata bukatar kuma kana cikin farin ciki kana cikin jin daɗi kamar yadda Allah ya sifanta masu kuɗi da yin haka inna ma nutsimukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura kuma mun ba da misali wajen ciyarwa wani lokaci can musamman da azumi muka ce ka je madina ka ga yadda ake ciyar da bayan Allah cikin fara'a da so da jin daɗi mai baka ya fi ka murna mai baka ka ci ya fi ka murna in baka ci bane in ka kalle shi sai ga kaman an aiko mai da wata annoba yana nema ya yi kuka saboda ya kawo abu ya rasa wa zai ba an rasa mai karɓa kowa ya samu to haka wani zai ja ka haka wani zai matsa ma ya roƙe ka kai wani ma ya baka kuɗi bayan ka ci abincin ya baka kuɗi wai saboda ɗan adam yana son kuɗi sai ya rika raba kuɗi kun ci abincinsa ya baka kuɗi goma ya gaje kai warin da ake bada kuɗi wallahi kana jin wasu sifat na wasu bayin Allah a wani wurin sai ka yi mamaki to masu kuɗi da yawa wasu ba suna zuwa umra su ga wa'annan abubuwan mun sha faɗa amma haka zai dawo ya baka labarin ma yana jin kunya saboda shi zai ga ya yake baka irin wannan labarin za a ce to kai ne ka koyo mai kai da shi to sai kaga baya ma ba da labarin kuma bai isa ya ce ba a yi ba to Allah ka ba mu ikon ɗauke damuwoyin junanmu haƙƙi na biyu yace alhaqqu sani ala lisan haƙƙi na biyu kuma ya shafi baki ne bisukuti taratan wa bin nutsi ukhra wani lokaci kai shiru wani lokaci kuma ka faɗa ma'ana kai shiru in ka ga aibu akan dan uwanka yi kokarin gyara shi amma kar kai kokarin yada shi wa bin nutqi wani lokaci kuma ka faɗa ma'ana in ka ga ya aikata wani abu ka gaya masa kai masa nasiha ta hanyar da ya dace ya ce wa amma sukutu fa huwa an yaskuta an zikri uyubihi fi huzurihi wa ghaibatihi shirin da ake so ka yi game da abokinka shine karka faɗi aibunsa yana nan ko baya nan wa anil raddi alaihi kuma ka mai da raddi in ka ji wani na zaginsa na ci masa mutunci baka san shi da wannan ɗabi'un ba to yi ƙoƙari ka tare. shi ni sani na da shi iya zama na da shi Kai da nan ɗabi'u amma wani bai san ka da ɗabi'u ba kuma a zo a gaya masa kana abu kaza da kaza kuma sai ɗebo jiki ya ce wai ya zo ma nasiha haka ya taɓa faruwa da ni wasu ba su fahimce ni ba sai suna ganin kamar ni mutum ne mai girman kai ba ana son kula su da dai wasu abubuwa haka wannan ya faru tun farko farkon dawa muna madina mun dawo karatu wani yana ganin wasu da muna madina ne na zama haka La'allau na je madina na dawo ne kun yi mun zaton na koyo ɗabi'un manzo sai mu wani abu daban shi kuma da ya zo yake ci gaya min cewa su wane da wane da wane suna zargin kana musu kaza da kaza shi ne zo min nasiha sai na tambaye shi to kai da ka zo min nasiha ka san ni ko baka san ni ba ya san ni a ni na san ba haka nace to me kai a kai? tunda kai ka san ba haka nake ba to me kai a kai? kuma yayi shiru bai iya gaya me yayi kai ba nace to je kada na siyar ka ni zan je in gyara kayana a can na je kuma na same su muka tattauna na musu bayani suka kuma gane matsalar yadda take su ne ba su fahimta yana da kyau in baka gane mutum ba baka fahimce shi ba ka raɓe shi ka zauna da shi ka yi mu'amala da shi ko ka nemi bayani to sai a fahimci juna to amma kar ka bari a zo maka da aibun ɗan uwanka abokinka kuma ka yadda har ma ka ƙara wa abin gishiri yace wa anil alaihi wa mumaratihi wa munaqashatihi wa ani su'ali amma yakrahu zuhuruhu min ahwalihi yace haka kuma ka nisanci binciken abin da bai so a sani nashi wala yas'aluhu idza laqiyahu ila ayn to fa in kaga abokinka ya taho zai je wani waje yana cikin alaman kamala kar ma ka tambaye shi ina zaki amma mu yanzu daga nesa ma wani a ina zuwa ne ko daga ina faruba ma la yuridu ilamuhu bi zalik zai baya so a san ina ma za shi wa an yaktuma sirrahu walau ba'dahu walau ba'da al-qati'a kuma ya kiyaye sirrinsa ko da a ce wani shedan ya zo ya shiga tsakani kun samu gaba ko kuma kun samu rashin jituwa to ka kiyaye sirrin abokinka karka je kana yada shi wala yabda fi ahbabihi wa ahlihi haka kuma karka aibanta abokan da yake zama da su karka aibanta iyalinsa wala yuballighu qadha ghayrihi fihi kuma kada ya je gaya mata wane ya ce abu kaza a kanka wane yana cin mutuncinka a wane yana faɗan abu kaza a kanka karka yi haka kamar yadda shi al-miskin ya faɗa cikin wasu baitukansa yake wa'lam bi anna man sa'a ilayka la budda an yas'a gadan alayka ka sani duk wanda ya kama zancen wani yau so gobe fa zai dauna ka ya kai ma wani wani ma zai zo maka da zancen wani da aibanta wani kai kuma ka ƙara a kai amma in ya je bayani na kan zai ba da labari ki kaji abin da wani yake ki alhali ke fara kama ba kai kuma ka ƙara to sai ya ɗauna kan ya je faɗa kuma bai ce ga abin da shi ya faɗa ba to wannan duka ya shafi ne kiyayewa da baki sai ce wa yambagi an yaskuta an kulli ma yakra wajen shurufa shine haƙƙi na uku wanda a kansa za mu tsaya insha Allah ta'ar shi ɗin kuma yana da yawa to ina ganin za mu iya haƙuri a haka ko ya kuke gani za mu yi ƙarasa shi ala kulli hal mun yi haƙƙi na farko shi ne, haƙƙin abokinka a kanka ka yi me ka biya mai bukatu mun faɗi darajar biyan bukatu haƙƙi na biyu shi kuma yana da rassa biyu rassan reshen farko ne abin da ya shafi baki ne yana da rassa biyu bakin ya yi kame ko kuma ya furta to muna maganan kamewan ya kame ga dukkan wani aibu na abokinsa da aka zo ya sani ko aka gaya mata ko wani abu makamancin wannan kuma kada ya ɗau maganar sai kai wani waje ko da an samu gaba tsakani shedan ya shiga tsakani haka kuma kare ci mutuncin wasu abokansa ko iyalinsa ko wani abu makamancin wannan to za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu rasa a wannan haƙƙi na baki da ya kamata ka kiyaye sun kuma magana za ka furta dangane da abokinka to sai ka san me za ka furta duk maganan maganan kame bakin shi muke kai har yanzu kuma shi ɗin malam ya kasa shi kashi biyu ya faɗi ɓangaren farko zai faɗi na biyu wanda shine haƙƙi na uku to sai kuma haƙƙin magana in za ka yi shi ne haƙƙi na hudu da ya kawo to daga nan zai bar maganan baki ya tsallaka wani haƙƙin daban da ya shafi wani haƙƙin daga cikin haƙoƙin da ya kamata ka kiyaye na abokinka allah maɗaukakin sarki kai mana arziki da abokai na gari ka kuma ba mu ikon wato biya wa dukkan wani wanda muke zaune da shi haƙƙinsa da ya dace abubuwan da muka yi mai kyau allah ka ba mu ladansu wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك